a yan wa musulmi kamar da muke gani a rubuce saƙo zuwa ga 'yan jarida na gidan freedom radio a freedom radio ko kuma 'yan jarida na gidan freedom radio su ne muke so mu isar wa saƙo mu haska wa al'umma abubuwan da suke gudana yanzu haka a social media da amfani da wannan gidan rediyo da ake ƙoƙarin a yi don ba da kariya ga wani ɓangare ga wata aƙida ana amfani da gidan rediyo na al'umma shi gidan rediyo na al'umma ne da gidan rediyon nan lokacin da za a buɗe shi an sa masa sunan wata ɗarika ta sufaye ko an sa masa sunan 'yan shi'a ko an ce gidan rediyo ne na 'yan tijjaniya ko an ce gidan rediyo ne na kaza. to kaga ba za a yi mamaki ba idan irin waɗannan abubuwa suka taso kuma 'yan gidan rediyo suka taimaki aƙidar su ko suka ba da kariya ga abin da suke kai suka yi amfani da gidan rediyo don tabbatar da aƙidar su da watsa ta cikin al'umma suka yi amfani da gidan rediyo don watsa furofaganda a cikin al'umma game da wato ba da kariya kan aƙidarsu ba abun mamaki ba ne amma kun zo kun ce freedom radio kun ce freedom radio kun ce gidan radio ne wanda zai ba wa kowa damar faɗin albarkacin bakinsa kan dukkanin al'amuran da suke gudana na yau da gobe ba gidan rediyo ba ne na 'yan tijjaniya ba na 'yan ƙadiriya ba ba na 'yan bida'a bane? a gidan rediyo ne da kowa an ba shi dama zai iya zuwa ya faɗi albarkacin bakinsa kuma za a ji muryar kowa duk wanda yake cikin al'umman nan za a iya jin muryarsa a gidan rediyo in ɓangaren 'yan siyasa ne kowace jam'iyya za a iya jinta a freedom radio ba na pdp ba ne ba na kaza ba ne kowace jam'iyya za a iya ta sannan idan addini ne ɓangaren addini da addinin gaskiya da na ƙarya duka za a iya jin muryar safuri freedom radio za a iya jin ahlus sunna za a ji murya ta ahlus sunna yayi bayani kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za kuma a iya ba da dama ga ɗan bida'a ko zindiki ko wani mulhidi ko wani ɗan iskan gari duk za a iya ba kowa dama ya faɗi albarkacin bakinsa to ya aka yi freedom radio ya aka freedom radio al'amarin nan ya lalace haka ya aka kuke barin shi wannan ɗan jarida naku shi wannan ɗan jarida naku mai suna abin nan nasiru zango ya kuke barinsa yana amfani da wannan gidan rediyo naku yana kare ra'ayoyinsa na karan kansa ya kuke barin nasiru zango yana ƙoƙarin ya lalata muku gidan rediyo ina magana da daraktoci na freedom radio ya kuke ƙoƙarin ku bar nasiru zango ya dinga amfani da murya ta freedom radio yana kare ra'ayoyinsa na karan kansa yana amfani da freedom radio yana kare aƙidar da yake ƙudurcewa dama yana daga cikin aikin ɗan jarida ya yi amfani da gidan rediyo in shi ɗan tijjaniya ne ko ɗan ƙadiriya ko wani ɗan iskan gari ko mulhidi zai iya yin amfani da gidan rediyon da yake aiki don ya kare aƙidarsa ya watsa ta cikin al'umma kuma ya daƙile duk wanda zai faɗi saɓanin aƙidarsa dama wannan yana daga cikin aikin ɗan jarida dama ayyuka daga cikin ayyukan ɗan jarida idan ya samu damar aiki a gidan wani rediyo to dama zai karkata wannan gidan rediyo don isar da saƙon aƙidarsa ko ɗariƙarsa ya kuma daƙile duk wanda zai faɗa abin da ya ci karo da ɗariƙarsa ko aƙidarsa ina ma muna fahimta yawa musulmi wannan tambaya ce kafin mu zo abin da ya shafi dalilai da hujjoji na shari'a ya kamata mu tambaye su a fanni na ɗariƙa a fanni na gabatarwa a gidan rediyo a fanni na aikin jarida a fanni na aikin jarida ɗan jarida yana da dama ya yi amfani da gidan rediyo don biyan bukatun kansa don ya ba da kariya ga aƙidarsa da yake ƙudurcewa ya yi kuma amfani da gidan rediyo don yaƙar duk wanda ya saba wa aƙidar tasa wannan yana daga cikin abin da ɗan jarida yake da damar yi ɗan jarida yana da wannan damar jama'a bari nuna muku abin dalla-dalla bari tabbatar muku da abin da na faɗa dalla-dalla ga shafin shi wannan ɗan jarida na freedom radio ga shafinsa na facebook bari ku ga abin da ya rubuta yana bayyana aƙidarsa yana kira zuwa ga ɗauki wani tsatsauran mataki ga wanda ya saba wa aƙidarsa da aƙidar mutanensa ko mabiyansa ko waɗanda yake tare da su yana tunzura al'umma za a iya tada tarzoma yana kuma jan kunne ga gwamnati yana gargaɗi wanda yake nuna cewa waɗannan sun raina gwamna ma sun raina gwamnati yana maganganu na raini ga gwamna cewa idan ba a daƙile musu mutanen nan da suke karanta hadisan nan da ba sa so ba akwai wasu hadisai da ba sa so a karanta ba sa so a biya waɗannan hadisai da haka suna so gwamnati ta ɗau mataki akan duk wanda ya sake karanta waɗannan hadisai ingantattu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kada wanda ya sake karanta waɗannan hadisai saboda Nasiru Salisu Zango ga shi abin da ya rubuta kun ga shafinsa Nasiru Salisu Zango ya yi dogon rubutu ya ce ina mai farawa da sunan Allah ina mai gaisuwa ga manzan Allah kun ga wannan shafinsa ne na karan kansa shafinsa ne na karan kansa kaga a nan nasiru salisu zango a nan a wannan shafi naka kana da damar ka faɗi duk wani abu da yake aƙidarka domin ba ƙarƙashin freedom radio ba ne kaga nan shafinka ne na facebook shafinka ne na facebook a matsayinka na ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'ummar jihar kano kana da damar ka watsa aƙidar ka ka ce baka yi imani da hadisan manzan Allah ba ka ce baka yadda da su ba ka faɗi duk ra'ayinka da kake da shi akan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana da wannan dama kana da wannan dama tun da shafinka ne kana da yanci a matsayinka na ɗan Najeriya ka yi addinin da ka ga dama bisa ga dokokin Najeriya za ka iya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai ba ne ba komai ba ne za ka iya ƙaryata manzan Allah kai ka ƙaryata ƙur'ani ka ƙaryata ayar ƙur'ani duka a tsari na Najeriya ba komai ba ne ba kai laifi ban kace yau ba kai imani da ƙur'ani ba tunda dai a shafin ka ka rubuta kai Nasiru Salisu Zango babu komai amma me ya kai kuma abun a dinga yaɗa shi da sunan Freedom Radio me zai sa ka dinga amfani da freedom radio kana yaɗa aƙidinka na karan kanka kana hana duk wanda ya saba wa aƙidarka kana hana shi damar ya zo ya bayyana saɓanin haka kaga ka canja wa gidan rediyon suna wannan ba shine sunan freedom radio ba jama'a na ba ku labarin abin da ya gudana tsakaninmu da shi wannan ɗan jarida nasiru salisu zango abin da ya gudana da tsakaninmu da shi tun lokacin da 'yan ɗariƙa suke mana sharri suke mana ƙarya tun waccan shekarar da suke mana ƙarya cewa duk wanda ya ce baya neman taimakon manzan Allah kaza da kaza da kaza suna faɗin maganganu lokacin da muka bayyana wa mutane aƙidar da manzan Allah ya zo da ita duk wanda ya nemi taimakon wani koma bayan Allah arne ne mushriki ya yi shirka ya sanya wa Allah kishiya ba a neman taimakon kowa sai Allah ba irin sharrin da 'yan ɗarika ba su mana ba ba irin dama da bai ba su ba su zo freedom radio su faɗi maganganu daban-daban ce suna kira ga gwamnati duk wanda yake baya neman taimakon kowa sai Allah to a ɗauki mataki kaza a kansa ya ba su dama a freedom radio suka yi duk maganganun da suka ga dama mu kuma muka ɗau waya ni na ɗauwaya na kira shi ga lambar wayarsa ina da ita na ɗauwaya na kira nasiru salisu zango na ce a matsayinku na 'yan jarida abin da aka sani a aikinku na 'yan jarida idan irin wannan abu ya taso ba ɓangare ɗaya kuke ba wa dama ya gabatar da ra'ayinsa ga al'umma ba a wannan kafa ku ta watsa labarai ba ɓangare ɗaya kuke ba wa dama ba za ku ba wa 'yan ɗariƙa ɗin dama su da suke cewa ana neman taimakon wani ba Allah ba mu kuma da muka ce Allah kaɗai ake neman taimako mu ma ku ba mu dama mu gaya wa al'umma amma mu ku danne mu ku danne muryar mu ku ɗauko muryar 'yan ɗariƙa 'yan tijjaniya waɗanda ba su yadda a ce Allah kaɗai ake neman taimakonsa ba ku ɗaga muryarsa a gidan rediyon ku ku danne ta mu muryar ku hana mu faɗa wannan kun canja wa gidan rediyon ku suna daga freedom radio ya zama bid'a da shirka radio kun canza masa suna da kanku saboda kun ƙi ku ba wa al'umma kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'umma yana da damar ya zo wannan freedom radio kama yadda kuke faɗa kama yadda sunan gidan rediyon kuma ya nuna kama yadda sunan gidan rediyo ya nuna ina fata muna fahimta to amma abun mamaki bayan na kira shi sai ya ce min to shi kenan ka sake kira nan an jima jimawar da bata sake yiwa ba kenan ba irin kiran da ban masa ba na duniya abin ya gagara bai daga ba a karo na biyu bayan nasiru salisu zango a shafinsa na karan kansa ya faɗi ra'ayinsa game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da iyayensa Nasiru Salisu Zango ya ƙaryata hadisan manzon Allah bai yarda da su ba bai imani da su ba kuma yana faɗa yana yaƙi da duk wanda ya imani da waɗannan hadisai na makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda manzon Allah ya furta yana faɗa yana yaƙi da duk wanda ya faɗi wannan ya rubuta a shafinsa sai kuma ya koma freedom radio yana gayyato 'yan ɗariƙa yana gayyato su mazansu da matansu da mawaƙa da wasu da mata da 'yan iskan gari duk yana gayyato su yana ba su dama wai su yi gargaɗi ga gwamnati cewa matuƙar gwamnati bata hana mu karanta hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam game da makomar iyayensa to lallai gwamnati komai zai iya faruwa a jihar Kano za a iya tada bala'i za a iya yin musiba lallai sai mun ƙaryata waɗannan hadisai na manzon Allah kamar yadda su ma suka ƙaryata amma idan muka gazgata to za a iya tada bala'i a jihar Kano don haka lallai mu ba su goyon baya a ƙaryata abin da manzon Allah ya faɗa tunda dukkaninmu abin da manzon Allah ya faɗa ɗin ya ci karo da son zuciyarmu duka ba haka muka so ba ba haka muka so ba ba mu ji daɗin labarin ba to amma tun da dai ba mu goyi bayansu wajen a ƙaryata hadisan ba to suna kira ga mai girma gwamnan jihar kano ko suna kira ga gwamnati lallai ta ɗauki matakin hana mu karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ɗauki waya na kira nasiru salisu zango babu laifin jama'an sa muku wayar da muka yi da shi sai na ɗauki waya na kira shi na ce salisu nasiru nasiru salisu zango na ji cewa ga abubuwan da kake yi na saurari kana ta kawo mutanen nan ka kawo wani an yi shira da shi ka je ka koma ka ɗauko wata mata ita mata ce tana gargaɗi ga gwamnati tana jan kunnen gwamnati lallai gwamnati ta yi musu maganin masu karanta hadisan nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to me zai hana mu ma ka bamu dama a zo a yi hira da mu a matsayin wannan gidan rediyo na freedom radio me zai hana mu ma ba za a kira mu a hira da mu ba sai ce kai shikenan duk randa za ka zo ka kira ni wallahi jama'a tun lokacin da muka yi wannan wayar da shi har zuwa yanzu yanzu ma barin sake kiransa ku ji yanzu ma barin sake kiransa har zuwa yanzu muna kiransa malam nasiru salisu zango ka yi mana alkawarin cewa mu ma tun da 'yan jihar kano ne mu ma 'yan jihar kano ne kuma gidan freedom radio ba na 'yan tijjaniya ba ne freedom radio ba na 'yan kadiriya ba ne freedom radio ba na waɗanda suke ƙaryata hadisan manzan Allah ba ne kun ce freedom radio na al'ummar jihar kano ne gaba ɗaya to a matsayinmu na al'ummar jihar kano muna so mu yi wa al'umma bayanin ya aka yi muka yi imani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me zai hana ba za ka ba mu wannan damar ba me zai hana mu ba za a ba mu dama mu yi wa al'umma bayani ba kullum za ka ɗauko mutane su yi maganganu na ƙarya su yi maganganu na ƙage har a gama a rasa kowa a ɗauko wata mata wata mata mara gata dan da tana da gata wannan da tana da uwa ko uba ko tana da ƴan uwa da suka san mutuncin ya mace to gaskiya ba za su aiko ta freedom radio ta yi waɗannan maganganu ba a irin shigar da ta zo da ita ina ba da muna fahimta abin mamaki nasiru salisu zango sai ya min alkawarin cewa in sake kiransa in kira shi in gaya masa to sai ya bulokin ɗina gaba ɗaya bari mu ji bari mu ji yanzu ina nan a bulokin din ko kuma zan iya kiransa to tun lokacin da muka yi wani alkawari da shi wannan shine abin da yake faruwa ko dai in kira ma in ji ba zan iya kira ba ko kuma ta shiga kamar yadda ta shiga yanzu amma ma ba zai ma daga kiran namu ba gaba daya wato waɗanda zai dinga bawa dama su ne waɗanda suka dace da ra'ayinsa waɗanda suka dace da ra'ayinsa waɗanda suke faɗin abin da ya dace da aƙidarsa to gaskiya idan daraktocin freedom radio suka barka Nasiru Salisu Zango to zaka canja wa gidan rediyon su suna daga Freedom Radio ya koma ko dai Tijjaniya Radio ko ya zama Kadiriya Radio ko ya zama wato abin nan shirka Radio? ko dai wani suna dai ko dai wani suna ko kala kata radio? ya zama dai a samu wani suna a bashi amma ba dai freedom Radio ba saboda inda freedom radio ne ya kamata duk wani ɗan jihar Kano a ba shi dama ya yi wa al'umma bayani menene laifin ne menene laifin da muka yi ne a cikin al'umman nan cewa mun yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa to na rantse muku da girman Allah wallahi tallahi ina rantsuwa ina maimaita muku in bai qala rasulullahi ne in dai cewa yi manzan Allah ya faɗi magana to na rantsa muku da Allah idan kuka ga mun ajiye wannan magana to bata inganta ba ne daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma matuƙar magana ta fito daga bakin fiyayyen halitta kun ji mu yanda muke kallon abun kun ji ƙaunar mu ga manzan Allah da ta fuskar da muka san darajar manzan Allah in dai magana manzan Allah ya furta ta a bakinsa sallallahu alaihi wasallama to na rantse muku da girman Allah babu yanda za a yi mu juya mata baya babu yanda za a yi mu ajiye abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda ya ci karo da son zuciyarku saboda ya ci karo da son zuciyar wani ɗan adam saboda ya ci karo da tunanin jahilai saboda ya ci karo da hankalin wato gama gari babu yanda za a yi ma ajiye maganar manzana sallallahu alaihi wasallama mu ɗauki wata magana ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba ba gwamnati ba babu wani babu wanda zai iya hana mu ba wai kuna kira zuwa ga gwamnati ba kuna kira zuwa ga gwamnati ku a tunaninku akwai wata gwamnati a wannan ƙasa ta Najeriya da aka kafa ta dan ta ba da doka a daina karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah wani yasa kuke tunanin ne a babbar akwai haka yanzu a tunaninku akwai wata gwamnati a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da za ta ce ta yi doka kada a sake karanta sahihu muslim ko ta ce ta yi doka in an zo sahihu muslim a tsallake kitabul iman akwai wata gwamnati da kuke tunanin za ta hana mu karanta ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama akwai gwamnatin da za ta kafa mana dokar mu daina karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a me yasa kuke gurɓata tunaninku da kanku ne me yasa kuke gurɓata tunaninku da kanku magana ga ta nan ƙarara babu wata gwamnati da za ta hana karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bari ku ji irin bakin da Nasiru Salisu Zango yake kawowa Freedom Radio har da wata mata da ta zo da kwalliyarta da komai ina ji dai wannan mata ba uwa ba uba take kuma ba 'yan uwa da suka san darajarta suka kawo ta bari ku ji abin da mata take cewa abubuwan da suke faruwa da yawa yawanci makusibansa daga jihar Kano wasu abubuwa suke tasowa akan irin wayannan abubuwa so gaskiya a cikin jihar Kano abu ne wanda yake abu ne sabo abu ne wanda yake a da ba a saba da shi ba a cikin jihar Kano sai dai a je shi a wani wajen amma ba <laughs> menene sabo karanta hadisan manzo Allah shine sabo a jihar Kano yau aka fara karanta sahihu muslim a jihar Kano ni ban san me yasa ba malam Nasiru Salisu Zango yanzu ka rasa ma wanda zaka ɗauko sai irin waɗannan matan irin wannan mace haka ka duba dai ga wannan mace mai kama da yar haka mace mai kama da yar titi yanzu wannan zaka ɗauko ta yi tsokaci akan matsala ta ilimi saboda girman Allah Nasiru Salisu Zango ka mutunta ilimi dan Allah ka mutunta addinin musulunci ma yanzu dan Allah abin da ya shafi addinin musulunci ka nemo irin wannan mata ku duba ku ga matar fa wannan matar da wannan shigar yanzu duk yanda jihar Kano take cike da malamai jihar Kano take cike da masu ilimi jihar Kano take cike da masana Allah masana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masana addinin musulunci yanzu wannan mai kama da yar kwalta ita za a ɗauko wai za ta yi tsokaci wai kan matsala ta addini wannan mata za a ɗauko ta yi tsokaci kan abin da ya shafi addini ya shafi ilimi yanzu saboda Allah Nasiru Salisu Zango ka mutunta addini ka mutunta addinin musulunci yanzu saboda Allah baka ci mutuncin addinin musulunci ba dan Allah baka ci mutuncin addinin musulunci ba ka ɗauko wannan mata mutabarrija wannan mata mai ruwan 'yan kwalta mai ruwan 'yan titi ka ɗauko ta ta zauna a kan kujera ita za ta yi tsokaci kan matsala ta addini matsala ta ilimi wacce ta shafi addinin musulunci ka ɗauko wannan mata ka ajiye ta ita za ta yi bayani ai ka wulakanta mana addinin musulunci a jihar Kano a duniya ma gaba ɗaya a ce freedom radio ce ta ɗauko wannan mata mu ta bar rija da gyale a ɗauko mace da gele a kawo ta inda za a ɗauko malami mai rawani a ɗauko malami mai babban riga da rawani ya jawo aya ya jawo hadisi maimakon a kawo malami da rawani da babbar riga ya karanta ƙala Allahu ƙala Rasulullah a ɗauko irin wannan yan titi mai kama da yan titi wannan a ɗauko ta ajiye ta a ce za ta yi tsokaci kan abin da ya shafi addini wannan gaskiya an ci mutuncin addinin musulunci a freedom radio Allah ya isa Allah ya isan mu Allah ya isan addinin mu na musulunci wannan irin wulakanta addini ne kai wannan yanzu waɗannan 'yan titi su za su dinga mana tsokaci akan matsala ta addini matsalar da take buƙatar a ja baƙi a fassara matsalar da take buƙatar a ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama matsalar da za a kawo magana wa al'umma a yi bayani na ilimi a kawo maganganun malamai cikin littattafai yanzu irin wannan matsala shine za a dinga ɗebo na na ce irin wannan matsala ta ilimi a dinga ɗebo mata daga titi da gele a ɗauko irin wannan mace daga titi wai a kawo ta wai za ta yi tsokaci wai kan abin da ya shafi ita wannan matsala ta ilimi matsala ta ƙala Allah matsala ta ƙala Rasulullah matsala da take buƙatar a ce Allah ya ce a ce manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ka ɗauko yanzu bari ku ji in fad ba ma za ka ji shi ba to amma yanzu abin ya zo a cikin jihar Kano kuma a cikin jihar Kano ma wai 'yan Kano I don't know wai ƴan Kano to kun ji I don't know ba aya ba hadisi tana da dai I don't know I don't know yanzu Nasiru ana magana ta addini ka ɗauko mana wannan mata tana I don't know saboda Allah Nasiru ka kyauta ka mutunta Allah ka mutunta musulunci mu ma musulmi ka mutunta mu ana magana da za a zo a ce qala rasulullah a jawo isnadi حدثنا ابن أبي شيبة ana maganar a kawo isnadi an hammad ibn salama an sabit ibn aslam al-bunani an anas radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana maganar a kawo malamai da za su jawo isnadi ya gangaro daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ciro magana daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wacce za ta zama shiriya ga al'umma wacce za ta zama haske ga al'umma yanzu ka ɗauko irin wannan yar titi wai tana cewa wai I don't know I know Nasiru ka kyautata mana ka mutunta mu a matsayin musulmi ana muna ta kiran ka ka kawo mu ga littattafai mun tanada za mu karanta wa al'ummar musulmi littattafan musulunci za mu karanta wa al'ummar musulmi abinda malaman musulunci suka faɗa amma ka ɗauko wannan matar da gele tana cewa ai danno dan Allah ka kyauta mana ka kyauta mana Nasiru Salisu su ne suke yin wa'annan abu saboda ka dole da haƙƙi ne na haƙƙi ne na gwamnan jihar Kano ya jawo hankalin jama'a ya sa doka da ya kamata wannan abun ya zo ƙarshe to kun wani dabbanci kuma da hauka shi gwamna yaushe yake da haƙƙin ya sa doka a daina karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaushe gwamna yake da haƙƙin ya sa doka ya ce an daga yau a in aka zo sahihu muslim a tsallake kitabul iman yaushe gwamna yake da wannan yancin yaushe gwamna yake da damar ya hana karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waye ga a'a wannan raina gwamna ne ma fa wallahi abin da kake nasiru salisu zango wallahi raina gwamna ne wallahi wannan kun nuna kun raina gwamna ma in ba kun raina gwamna ba ya za a ka nemo wannan mace da ɗan gyale da tabarau da wannan abin nan bari dai daina kallo saboda bai halatta ba me yasa za ka ɗauko irin wannan mace ta dinga waiwai tana kira ga gwamna gwamna ya hana addini ya hana karanta hadisan manzo Allah me ke so gwamna ya miki wa ya gaya miki an taɓa kafa wata gwamnati a Najeriya don ta gaya wa mutane addinin da za su bauta wa Allah da shi ai ita Najeriya cewa ta ita ƙasa ce da ta ba wa kowa dama ya yi addinin da ya ga dama ita Najeriya kenan ɗan iska ya yi iskancinsa ɗan tijjaniya ya yi kafircinsa na tijjaniya Dan kadiriya ya zagi Allah ya zagi manzan Allah Dan tijjaniya ya zagi Allah ya zagi manzan Allah Najeriya ta ce ba ruwanta kowa ma ya ce shi Allah ne baka yi wa Najeriya laifi ba ga sunan 'yan tijaniya suna yi mu ne da muka ce mun yi imani da abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ne gwamnati za ta ɗau mataki akan mu? ba ta ɗauki mataki akan wanda ya ce kowa Allah ba ba ta ɗauki mataki akan 'yan iskan da suke shan giya suna zina suna cewa su Allah ne kowa Allah ne ana iskanci da kafirci ana waƙoƙi ana zagin Allah duk waɗannan ba ɗauki mataki a kansu ba wanda ya imani da abin da maza Allah ya faɗa saboda ba ku ji daɗin abin ba kamar yadda kuka faɗa to bari ku ga ɗaya baƙon nasa bari ku ga ɗaya baƙon shi kuma waɗannan baƙi naka nasiru ɗaya baƙon shi kuma wani mawaƙi ne shi kuma bari ku ji abin da yake cewa amfani da wannan karfin kujerar da Allah ya ba su su kare mana mutuncin manzo Allah yanzu ana ta magana wai akan iyayen annabi fa akara kalla ban son mu shiga cikin wannan zarafin mace to kai mawaki mawaki me alakar ka da ilimi bare ka sa baki cikin wannan matsala wa ya isa yayi magana game da makomar iyayen manzan Allah idan ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wa ya isa yayi magana game da makomar iyayen manzan Allah idan ba manzan Allah ba ai da wani ne faɗi wannan maganar ba manzan Allah ba ai sai inda karfin mu ya kare baki ɗayan mu amma inda maganar ta sha kuma dole mu muka rungume ta muka karɓe ta shi fiyayyen halitta shi ya faɗe ta kuma ta inganta daga bakinsa to kaji yadda matsalar take mu kuma ba mu da ƙwarin gwiwa da za mu iya ƙaryata abin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu ɗauki wata maganar da ba za mu iya ba wallahi ba mu da wannan ƙwarin gwiwa ko kaɗan ba za mu iya wannan ganganci ba amma wane ne ya yi magana game da iyayen manzan Allah ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ya isa ya yi wannan maganar kuma a zauna lafiya kuma dole a karɓa ai kai da ka ƙaryata manzan Allah ba ka yadda abin da manzan Allah ya faɗa ba kai ya kamata a ce ana kira zuwa ga gwamnati mutanen nan da suke ƙaryata ingantattun hadisai gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka a kansu ko ba haka ba ko kuma a ce in ba haka ba za mu ɗauki mataki a kansu mu ma da da 'yan iskan gari ne da 'yan daba ne da sai mu ce mutanen nan da suke karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna jan kunnen gwamnati idan gwamnati bata ɗauki mataki a kansu ba to za mu ɗauki mataki za mu sa ƙarfi za mu ɗauki mataki a kansu da 'yan daba ne mu 'yan iskan gari mu ma da haka za mu faɗa amma mu ba haka muka ce ba mu kawai cewa muke ga abin da manzan Allah ya faɗa ga abin da malamai suka faɗa ga ijma'i na al'umma dole a yi imani da hadisin manzan Allah kuma ahir ahir a ƙaryata abin da ya inganta daga bakin manzan Allah ahir ɗinku ahir ɗinku ku daina ƙaryata abin da ya fito daga bakin manzan Allah don ya ci karo da son zuciyarku ku daina ƙaryata abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa babu wani ganganci a faɗin duniya da ya kai ƙaryata abin da ya fito daga baki mafi tsarki baki mafi daraja baki mafi gaskiya bakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsarkake wannan baki Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa Allah ya ce ƙarya ne manzon Allah baya magana bisa ga kan zuciya wa ma Allah ya ce manzala baya magana baya magana ta san zuciya in huwa illa wahyu yuha in manzon Allah yayi magana to yana magana ce wacce Allah ya masa wahayi in ka ji manzon Allah yayi magana to wahayi ne daga Allah subhanahu wataala ina fata muna fahimta wa musulmi to ka ji bambanci tsakaninmu da ku wai amma wai wannan ɗan jarida ya dinga amfani da wannan gidan rediyo yana gayyato irin waɗannan mutane suna ƙaryata hadisan manzana sallallahu alaihi wasallama suna rashin kunya ga gwamnatin jihar Kano sannan kuma suna barazanar za su aikata ta'addanci suna barazanar cewa za su yi ta'addanci ga duk wanda ya yi imani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke magana game da makomar iyayensa duk wanda ya da waɗannan hadisai ya yi imani da su to ana barazana gare shi ana kuma gargaɗi cewa ya daina karanta hadisan ya daina karantar da su ya daina nuna cewa ya yi imani da su to wannan kuma ƙarya ne wannan ƙarya ne yadda ba mu iya kama ku da kokawa mun hana ku shirka da kafurci daga ɗariƙar Tijjaniya ba da baki kawai muke faɗa muku mu ma muna sanar da ku cewa duk faɗin duniya ba mai iya kama mu da kokawa ya hana mu imani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani ƙarfi a faɗin duniya da za a iya amfani da shi a hana mu imani da hadisan manzan Allah ko a hana mu karanta su in dai muna ganin hadisan a ingantattun littattafan musulunci muna ganin su da ingantaccen isnadi muna ganin su da ruwayar amintattun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna jin hadisan suna fitowa daga tsarkakakken baki irin baki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba mai iya kama mu da kokawa ya hana mu imani da waɗannan hadisai duk faɗin duniya barin gaya muku duk faɗin duniya ba mai iya hana mu imani da hadisan manzan Allah yanda ba mu iya kama ka da kokawa mun fito da kai daga shirka da kafurci na ɗariƙar tijjaniya ba ba mu iya kama ka da kokawa mun fitar da kai daga zindiƙanci da ilhadanci na ɗariƙa ba haka nan kai ma ba za ka iya kama mu da kokawa ka hana mu imani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba freedom radio ba ko uban waye radio ba freedom radio ba ko uban waye radio za ku shiga babu inda za ku kai wani sauti ko wata murya da za ku hana mu gazgata abinda manzo Allah ya bada labari ko ko ku firgita mu ko ku tsorata mu a'a wa kaifa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamuna a'a wai ku da kuka karyata hadisan manzon Allah wai kuna zaune lafiya ni da nayi imani da hadisan manzon Allah wani zan samu tashin hankali a ƙarya ne wallahi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu mu da muka gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu karyata hadisansa ba mu ne muke cikin kwanciyar hankali da aminci mu ne muke cikin kwanciyar hankali da aminci mu ne muke cikin natsuwa da kwanciyar hankali amma waɗanda suka karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya za su samu kwanciyar hankali a ƙarya ne wallahi ƙarya kuke yi wallahi kuna cikin tashin hankali da damuwa saboda kun san kun yi laifi kun san manzon Allah ko ka ƙaryata sallallahu alaihi wasallama kuma kun san mu kuma manzon Allah muka sallamawa manzan Allah muka sallama wa shi muka girmama shi yasa muka rungumi abin da ya ambata muka yi imani da abin da ya faɗa amma saboda iskanci wai ba mu kai ku ƙara ba wai ku ne za ku kai mu ƙara wai saboda tsabagen rainin wayo wai wanda ya ƙaryata hadisan manzan Allah wai shi yake kai ƙarar wanda ya yi imani da hadisan manzan Allah sannan saboda iskanci wai gidan rediyon da ake kira da suna freedom radio shi ake amfani da shi ana kai waɗannan mutane don a tunzura al'umma a nuna wa gwamnati cewa al'umma za ta ɗauki wani mataki na tunziri ko ta da tarzoma a nuna cewa babu wata murya a cikin al'umma da ta yi imani da hadisan manzon Allah a ƙarya ne wallahi ko an sa mu a freedom radio ko ba a sa mu ba a freedom radio wallahi muryar imani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta kai ko ina muryar mu ta imani da hadisan manzon Allah za ta kai ko ina to amma suna so su nuna wa gwamnati cewa muryar da ake da ita a cikin al'umma murya ce guda ɗaya ita ce muryar ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka masu imani da hadisan manzan Allah ɗin minority ne waɗanda suka yi imani da hadisan manzan Allah ɗin minority ne ‘yan kaɗan ne babu muryar su ma a cikin al'umma muryar waɗanda ake ji su ne muryar waɗanda suka ƙaryata hadisan da haka gwamnati ta taimaka wa majoratin da suka ƙaryata hadisan manzan Allah ta taimaka musu wajen murƙushe minority ɗin da suka yi imani da hadisan manzan Allah waɗanda ba su yadda a ƙaryata hadisan manzan Allah ba to ƙarya ne freedom radio mu ne majority a cikin al'umma mu da muka yi imani da hadisan manzan Allah mu ne majority amma gidajen radio da gidajen talabijin da kafofin watsa labarai su ne marasa adalci su ne azzalimai kafofin watsa labarai su ne azzalimai maha'inta suna amfani da damar da suke da ita a gidajen rediyo suna yada iyakacin akidunsu iyakacin abin da suke da shi na akidunsu shi suke bari kawai a yada duk wanda ya zo da aƙidar da ta ci karo da tasu ba sa ba shi dama ba yanzu na kira nasiru salisu zango ba ba ku ji kiran da na yi wa nasiru salisu zango ba ya ɗaga ya ɗaga kiran bai ɗaga ba amma kwana hudu ko kwana biyar da suka wuce da na kira shi aka yi sa'a ya ɗaga ce min yayi in sake kiransa ba komai ba matsala za a shirya ashe wai yaudara ce kawai irin waccan da ya mana waccan shekarar lokacin da muka ce ba a neman taimakon kowa sai Allah mushirikai suka ce ba su yadda ba ya dinga ba wa mushirikai dama suna ƙarin bayani akan shirka aka dinga ba wa mushirikai dama suna ƙarin bayani akan cewa ana neman taimakon wani tare da Allah mu kuma aka danne mu aka hana mu aka hana muryar mu ta bayyana nan to malam Nasiru Salisu Zango Allah ya halicci freedom radio ko Allah bai halicci freedom radio ba addinin Allah zai kai ko ina sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta shiga birni da ƙauye lungu da sa'o. za ta kai ko ina akwai freedom radio ko babu freedom radio da haka babu buƙatar sai ka ɓata wa kanka lokaci kana yaudarar mu kane mana ƙarya kana nuna mana cewa wai za ka kawo mu freedom radio mu yi wa al'umma bayani a jimriyar mu tunda sun san wato waɗannan kafafen yaɗa labarai kama gwamnati tana saurare to da aka bari su nuna wa gwamnati cewa al'umma gaba ɗaya sun karyata hadisan nan ba su yi imani da su ba a ƙarya ne freedom radio ƙarya ne ƙarya ne muna nan wallahi mu mun yi imani da duk abin da manzo Allah ya faɗa duk sa duk ɗacin abin da ya fito daga bakin manzan Allah wallahi mun karɓa duk zafin abin da ya fito daga bakin manzan Allah wallahi mun yadda duk yanda abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci karo da son zuciyarmu wallahi mun karɓa mun runguma wallahi mun karɓa mun yadda mun runguma domin Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qabaita wa yusallimu taslima Allah ya ce ƙarya ne wallahi mutane ba za su yi imani ba sai sun miƙa wuya sun gazgata sun sallama ga hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke sai sun yadda da duk maganar da ta fito daga bakin manzon Allah amma na ga mutane cewa manzon Allah ya faɗa suna ƙaryatawa har suna barazana ga wanda ya imani da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai su ce wai su mumine ne saboda iskanci da rainin wayo da rainin hankali saboda rainin wayo da rainin hankali wai su mumine ne a haka wannan shine imani ƙaryata manzan Allah kuma su ne ake so a dawo da su baya Allah subhanahu ta'ala ya kiyashe mu mutum ya ce ma a karatu ya gani to karatun nasa kuma ya ci karatu da wani karatu ba wani lungu da zaka shiga zaɗi ko wani abu wani zai da kalmar alqur'ani guda daya ko qur'ani ya tsarkake su babu wani abu da sai ya bata su amma dai kiran da nake da tunatarwa shine in ka duba a'a abin da za a yi idan za a gane cewa karatu magana karatu da kake yi ai ba za a gane ba sai an ba mu dama a nan freedom radio ɗin da aka baka me yasa ba ba mu dama ba a ji namu karatun ya za a yi kai kaɗai za a ba wa dama ya za a kai kaɗai za a ba wa dama a ba mu dama ku ji namu karatun mana ku ji hadda shehin ku inyas ku ji mu ja muku baki mu nuna muku inda inyas shi ma ya nuna cewa a sallamawa waɗannan hadisai a yi imani da su ku kawo mu mana ku ji ku kawo mu mana ku ji abin da malamai suka faɗa ku kawo mu mana idan magana karatu ne amma ana zancen karatu kana ƙarya musifin da muke ciki daga wannan shekarar da aka fara taɓa matacin ne zuwa yau kuma babu rana da sabon abu mara ai ba wata musiba kai mawaki ai ba wata musiba da ta kai ƙaryata abin da ya inganta daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ai Allah cewa yayi falyahzari allazina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim Allah cewa yayi masu ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce falyahzari allazina yukhalifuna an amri Allah ya ce masu saba wa umarnin manzan Allah shi kuma saba wa umarnin manzan Allah bai ma kai ƙaryata manzan Allah ba to masu saba wa umarnin ma Allah ya ce falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim Allah ya ce waɗannan mutane su yi kuka da kansu a hirɗinsu wata fitina za ta same su ko wata musiba mai raɗaɗi da haka ƙaryata manzan Allah da kuke yi shine abin da yake jawo bala'i a cikin al'umma ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da yake kawo tashin hankali cikin al'umma ina ba da muna fahimta jama'a wannan agurguje gurguje shine saƙonmu ga shi wannan Nasiru Salisu Zango mai ƙoƙarin karkata Freedom Radio ta yi hidima ga wani ɓangare na wata aƙida kawai. freedom radio ya zama yana hidima ne ga wata aƙida guda ɗaya a cikin al'umma duk wanda ya saba wannan aƙida ta tijjaniya ko ƙadiriya ko aƙida ta ɗariƙanci to ba za a ji muryarsa ba a freedom radio to wannan kana ɓata wa wannan gidan rediyo naku suna kuma kana ja masa baƙin jini kana ja wa wannan gidan rediyo naku baƙin jini saboda mutane za su gane cewa kuna da wata aƙida ƙarya kuke yi da kuka ce freedom radio ƙarya ne kuna da wata aƙida da kuke ƙoƙarin ku taimaka da gidan rediyon da yake hannunku da haka mu ma mu je mu yi namu gidan rediyon wanda za mu watsa wa al'umma bayanan da muke tafa da su da ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun malamai amma gidan rediyon da kuka kira Freedom Radio ƙarya ne ba sunansa kenan ba wannan shine sakon kawai da zamu fahimta wannan shine sakon da zamu fahimta da haka muna korafi mai tsananin gaske akan shi wannan dan jarida da yake karkata wannan gidan rediyo zuwa taimakon wata aƙida zuwa taimakon wani gefe na aƙida da takin position a al'amura na addini da wannan gidan rediyo yake yi ƙarƙashin jagorancin wannan ɗan jarida Nasiru Salisu Zango muna kira zuwa ga daraktoci na wannan gidan rediyo idan ba su farga ba ba su faɗaka ba to da Allah su faɗaka su farga Nasiru Salisu Zango yana karkata wannan gidan rediyo zuwa goyon bayan wata aƙida guda ɗaya yana goyon bayan wasu mutane a cikin al'umma kuma wannan ya ci karo da aikin jarida wannan ya ci karo da ƙa'idoji na aikin jarida shi ɗan jarida ba a san shi da takin position ba ɗan jarida a aikinsa na jarida ba zai bayyana wa mutane aƙidar da yake supporting ba ba mu hana ka Nasiru Salisu Zango ba mu hana ka ka zama dan Tijjaniya ba ba mu hana ka ka zama dan Kadiriya ba ba mu hana ka ka zama dan Shi'a ba ba mu hana ka ka zama zindiki ba ba mu ce lallai lallai ba mu yadda ba mun hana ka ka karyata hadisan manzon Allah ba mu isa ba kana da yanci kai imani da hadisan manzon Allah ko ka karyata amma maganar da muke yi shine aikinka na dan jarida bai baka damar ka yi amfani da aikin jarida don yaɗa aƙidarka ba wannan shine abin da muke faɗa aikinka na jarida bai baka wannan dama ba aikin jarida ya wajabta wa 'yan jarida su zama neutral ɗan jarida ya zama neutral kana da aƙidarka a matsayinka na ɗan jarida amma dole sai ka ɓoye wannan aƙida taka ba za ka bayyana ta ba saboda ba a yadda ba bisa ga ƙa'idojin aikin jarida ka bayyana position ɗinka A kan wata aƙida ka taimaki wata aƙida ka taimaki wata aƙida a murkushe wata aƙida a matsayinka na ɗan jarida wannan ka saba wa aikin ɗan jarida wannan nuna cewa baka cancanci ma ka zama ɗan jarida ɗin ba saboda ga baki ɗaya ƙa'idar aikin jarida ta ci karo da abin da kake yi wannan shine saƙon mu a takaice Allah ta'ala ya datar da mu Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci kuma jama'a ina muku albishir yanda masu ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sallama, ba su gaji ba ba su kosa ba ba su gaza ba ba su yi ƙasa a gwiwa ba ba dare ba rana suna fafutukar ƙaryata ingantattun hadisai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi sallama. mu ma ba za mu ji nauyin ci gaba da bayyana imaninmu da hadisan manzan Allah ba ina ba ta muna fahimta yanda mai ƙaryata hadisan manzan Allah bai ji kunyar ƙaryatawa ba bai kamata mai imani da su shi ma ya ji kunyar ƙaryata ya ji kunyar bayyana imaninsa da hadisan manzan Allah ba da haka yau ma ɗin nan ƙarfe tara na dare akwai wata bakandamiyar damiyar lakca da za mu yi wacce za ta zama tsimagiyar kan hanya za mu biyo ta kan duk abin da waɗannan zindikai waɗannan 'yan iskan gari 'yan ƙala ƙato masu ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan sun ci karo da san zuciyarsu za mu bayyana musu cewa maganar da suke ƙaryatawa maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama za mu bayyana musu kuma babu wanda ya isa ya ba da labari cewa ga ɗan wuta ko ga ɗan aljanna sai Allah ko manzan Allah wanda Allah ya aiko ba wanda yake da yanci ya ce ga ɗan wuta ga ɗan aljanna sai Allah ba mai raba wuta da aljanna sai Allah ba mai ba da labari kan wannan lamari sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haka za mu ci gaba da musu karatu muna kwato al'umma daga wannan dilmiyarwa da halakarwa da suke jefa mutane da yawa za mu ci gaba da yunkurin kwato al'umma za mu ci gaba da yunkurin nuna wa mutane cewa wannan hanya tasu hanya ce mai haɗarin gaske hanyar ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bin san zuciya da bin abin da ya maka daɗi ya zama na maganar manzo Allah muna sa ta a ma'aunin san zuciya in ta dace da son zuciyar mu mu dauka in bata dace ba mu ajiye daga za mu ci gaba da bayani insha Allah ta'ala yau din nan ina sanarwa akwai bakan damiyar lecture da zamu yi akwai bakan damiyar lecture da zamu yi za mu haɗo runduna ta malaman musulunci da hujjoji da dalilai na gazgata abin da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da makomar iyayensa da wajabcin imani da abin da manzan Allah ya faɗa da haɗarin da duk wanda ya ƙaryata manzan Allah yake ciki haɗarin da kake ciki idan ka ƙaryata wannan abu da ya inganta daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين jama'a nan za mu dasa aya amma za mu iya ba da damar ɗaga kiraye-kirayenku za mu iya ba da damar mu ɗaga <clears throat> kiraye-kirayen da ba su da yawa su ma za mu ɗaga iyakacin whatsapp call whatsapp call only kamar yadda muka rubuta iyakacin whatsapp call za mu ɗaga Allah ta'ala ya datar da mu ta whatsapp kawai za a kira ta whatsapp kawai za a kira mu idan ka kira ba ta whatsapp ba ba za mu samu damar ɗagawa ba Assalamu alaikum. barka da wannan lokaci da muke magana yawa kana magana da Ja'far daga nan Kamaru Malam Ja'far daga Kamaru muna maraba da kai Malam Ja'far bismillah Allah ya saka da alkhairi Allah ya riko da hannunka Allah subhanahu wata'ala ya tsara. wato baka karfin gwiwar fito da gaskiya a koda yaushe a ah, da farko dan tsokacin da nake so na yi a gurguje ina son in fara yin kira ga wannan mahukuntan gidan freedom radio allah ya saka musu da alkhairi na san freedom radio an kafa ta akan wato jin ra'ayin al'umma mabambanta hatta da kirista da wanda bai da addini ba ma guje kowa yana da yanci ya fito ya faɗa albarkacin bakinsa kuma kamar yadda aikin jarida yake aiki ne wanda yake bawa kowa wato yancinsa a balansin don fitar da gaskiya ko al'umma su tantance gaskiya ba wai ka ɗauki sai ba wannan kenan Allah ya sakawa irin su Ali Abubakar Getsu da irin su abokan yan jarida na Freedom Radio wanda sun yi kokari kwarai da gaske Allah ya saka musu Amin. A jan hankali na biyu da nake so na yi a shi dama wannan bawan Allah daman oridi ni daman ina kallon sa tun da na san kalar ɗin daudi ne saboda kana ganin sa zaka ga buli din yake yi shafe shafe yake yi kuma zaka ji ka ji muryar mata muryar sa zaka ji muryar mata ce to wallahi da ta nake kawai muryar ce sai da naga hotonsa naga ashe shafe shafe yake bilitin yake yi to don haka duk mutumin da yake bilitin dan daudi ne ai babu abin mamaki dan irin wannan ya riga ya kasance ko kuma irin waɗannan abubuwan suna gindayowa saboda kasan su malaman tijjaniya su suke ba su fatawa akan su ji su shafe duk wani sabon Allah da zaka iya zuwa gare ka inda kana son manzon Allah to ba ka da matsala sai zan hankali na kusan na kusan karshe shine a game da wannan kadiya karamakallahu A ayi halin kamar yadda ake fitowa mutane da dama suke faɗar ra'ayinsu akan soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masha Allah wannan shi ke tabbatar maka da cewa irin su Nasiru Salisu Zango wallahi suna da mummuna aƙidar san manzon Allah fiye da Allah babu irin cin mutuncin da ba wa Allah a Kano a fito a faɗa min magana akwai lokacin da wani ya fito ya faɗa wa Allah subhanahu wata'ala wata mummuna kalma mai ciwo wanda ya ce Allah bai da tausayi wanda ni ban ji wani wanda ya fito ya kalubalance shi ba ko kuma ya fito ya faɗi wani munin abin da ya faɗa wanda babu wani muni a duniya irin ka taɓa Allah ka taɓa mutuncinsa ko zatinsa amma su za ka fito ka zagi Allah ka faɗa Allah duk maganar da kake so ka faɗa masa su ba sabo kaiwa su kawai ka fito ka taba manzan Allah nan kai tafi kuskure wannan aƙida ce ta tun san manzan Allah fiye da Allah duk wanda yake da wannan aqida kafiri tun mutumin da ya fi a zuciyarsa ya fi san manzan Allah fiye da Allah hani wanda wannan abin ya kasance a gaba na akwai lokacin da akan titi wani idige ba motar wani ya fasa mar danja ice dan girman Allah dan sunayen Allah ismullahi da azam wallahi bai yadda ba ice wallahi sai an biya shi wanda yana da yanci haƙƙinsa ne amma da wani ya kewayo ce dan manzan Allah sai ce sallallahu alaihi wallahi ina wayewa ina kallon sa na ce wannan arni ba wallahi arni da yafi fi a ah, malam Ja'far akara makallau nace abinda malamai suke cewa shine alhubbu fillah shi asalin alhubbu kamar yadda ka faɗa asalin soyayya ai ga Allah take komai aka so an so shi ne dan Allah komai aka so an so shi dan Allah ne ƙaunar da muke yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da bayin Allah na gari da salihai da waliyai da bayin Allah da malamai duka muna son su ne saboda son su ga Allah saboda kuma kusancin su ga Allah ah. da kuma kusancin su ga addinin Allah don haka Sanda muke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna son sa ne saboda Allah saboda shi manzo ne na Allah subhanahu wataala ina ba da muna fahimta to wannan gabar shine abinda ba wai malam Jafar yana nufin wai ba a san manzon Allah ba ana san manzon Allah mana san manzon Allah abu ne mashru'i kuma babbar babban aiki ne cikin manya-manyan ayyuka na imani na gari babban aiki ne cikin manya-manyan ayyuka na imani to amma san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin sa ne dan Allah wato a sanadiyar ƙaunar Allah aka ƙaunaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina ba da muna fahimta to kaji yanda lamarin yake to wannan shine ba sa ganewa malam Jafar wannan shine karatun da da dama daga cikin su ba sa ganewa dole kuma sai an ci gaba da yi musu bayani salamu alaikum malam jafar salamu alaikum a ah, malam barka da kokari ah, da wa muke magana to suna na ubaidullahi bozo daga nan jihar kaduna jafar ya sauka malam jafar ya sauka malam malam ubaidullahi barka da wannan lokaci To fata alkhairi gare ku malam da wannan kokari da ake ta yi yau da kullum. Kuma kamar magana da kai ta ƙarshen nan ga za a yi gagara mallakta to wannan gaskiya muna fatan wannan lakta Allah ya bada iko a yi ta lafiya insha Allah sai kuma kiran da zamu ga ainihin al'umma mu sani wannan abubuwan da ke faruwa suna ƙara bayyana al'ummar mu kaso mai tsokan mu muna ba mu da ilimi ko ba mu da alaka da ilimi kuma ni wannan ina ganin abun kamar kuskuren akwai bangaren malamai malam babba yau da za ka tara jama'an mu guda dubu sai ka samu guda ɗari tara ba su da alaƙa da zuwa karatu shi kuma ka da hujja ba ka yi a makaranta ka yi addini babu ilimi saboda abin da ke da akwai in ka kalli wannan abubuwan da wani suka taso shin da mutanen da ke zuwa sai su dai su bayyana su da wa'anda suke yin magana bisa ilimi su waye ka so ne tsoka tabarar da su wa'anda suke jahilcin ya ba wanda ke yi bisa ilimi rinjayen da bai da saltuwa. sana kamar yadda ka faɗi in dai hankalinmu in hankalinmu za mu ce wannan hankalin namu mu zai sa murka auna shari'a musulunci to ai mana akwai ko ayoyi wanda za mu soke su da yawa ayoyi ga sanan budget wanda hankali in dai musa hankali ne wannan na mutum sun sa a hankali shi ka saboda haka shi da abin da ya tabbata a addini kiran da zani ga mutane in kai mai ilimi ne to ba za ka musa shi ba in kai ba mai ilimi bane to dan Allah ka kame bakinka kada ka sa baki cikin abin da ya shafi ilimi ko dama wani ita ce ka'ida da Allah ya bamu wala ta kafa ma laysa laka bihi ilmun sai ba mu sharadin inna sam'a wal basara wal fu'ada tace kullu ulaika aro a wasu saboda ka abin da ke da akwai ina kira ga wa'anda za su zuwa makaranta shin hujjar wa'anda ke sa son zuciya ta gamsar da su a hankalinsu sa'ana hujjar wa'anda ke da magana ta ilimi ta gamsar da su a bisa hankalinsu in dai hankalin ingantacce ne yana da yaƙini babu yadda za a yi hujjar wanda ke ka ta gamsar da kai musu hankalinka hujja kuma wanda ya kawo hujja ta ilimi da ke gamsar da kai kai da Allah ya taimake mu kuma wannan yanayi da muke ciki Allah ya tudda mu kuma Allah ya sa duk mutanen mu wannan abu kamar yadda aka yi magana tauhidi malam a baya ta mana jahilci mutanen mu da yawa wasu ana wasu kallon malamai wasu ka gan shi wani ana mai kallon malami kake amma sai ya zo wannan ka ta tona mashi asiri saboda cewa bai ma san menene ake kira ilimi ba hmm. akwai kuma yanzu wannan marar taso ta ƙara bayyana wasu ana masa kallon malamai amma kuma sun bayyana shi idan wasu kuma wallahi ma akwai wa'anda ne na fahimci ba wai su sun sani a ransu a wai suna neman yardan wasu ne gamsar da mabiya shin addini mabiyi ne zai baka sakamako ko ko Allah in ka gamsar da mabiyi ai iya nan duniya jawai gari lafiya ta kai shi yake shi kokari dan Allah in za ka ce mabiyan ka duhu yau a ce a kan ka da gaskiya duk su gusa ka Allah ya yarda da abin da ka faɗi ai ba fara ba ce ƙwarai da gaske amma in za ka tara mutum miliyan ɗari ka hiɗe su ga wasu abin da ka hiɗe a wurin Allah ba ku sakamako ba ai mutum ya rusa kashi. to wannan ita ce ka'ida wanda duk wanda ya san me ake kira malam to malam zai faɗi magana ba dan faranta rai wani ba zai faɗi da ne saboda ita ce daidai mutum in ya gane ko bai gane ba iyaka inda gaba kayi ilimi ka gane in ma baka yi ilimi gurin an je lahira ka gane saboda ina kira ga mutane gaskiya mu kakka wani gaban mu mu ba makaranta kawai mu daina sa baki dan Allah ba sa baki cikin wanganin malamai in dai ba malamai ne ba jazaka Allah ana ubaidillah na ce abin takaicin ga abin da yake faruwa freedom radio wai jahilai ke bawa dama wai su za su tsokaci kan matsala ta ilimi abin da ake buƙatar a kawo malami ya ja aya ya ja hadisi ya ce ga muslim ga abin da aka ce cikin shari'a ga malami ya kawo maganganun malamai su haskawa al'umma me za ta kudirce me addini alhamdulillah shawai da gani a ɗauko eh. ta da galanta da ɗan kwali da ta kwalta irin ta ɗan kwalta ta titi malam wai ita wai ba tsokaci wai akan wannan matsala ta ilimi to ai yanzu kawo misali wala a kalle da ita wasa. Eh. ba magana da aka yi ne matakin warko kakka ba kamar shiru bakinta hoton ta kare a kalla shi ita tana da addini a kalli hoton ta shigar da ta yi a shiga addini shi domin Allah malam wanda ya shiga ya ta addini ta za a kasance cewa ya magana ta addini wanda yana faɗi malam ubaidillah ai ina takaicin yake eh. ana so a yi amfani da su ne a yi fureja ga gwamnati wani abu yi amfani da shi freedom radio eh. yi wa gwamnati fureja eh, shi nasiru salisu sabo ya je shawarwa na facebook ya rubuta doguwar magana ya sa hoton gwamnan jihar kano cewa yana kira zuwa ga gwamna ya ɗauki mataki ya ɗauki mataki wai ya hana karanta na ce to ya hana karanta sahihu muslim kenan ko a dinga tsallake kitabul ai ai malam yanzu shi wannan magana da yi ai ta gwada shi salisu wannan ta gwada shi jahilce shi kawai magana ai gwamna abin da zai yi malam malaman da suka karanta ai akwai ta tsiye shin malamin da ya karanta abin a cikin littafin babu ne in akwai wanda ke da ilimin da zai musa sai a haɗa ga malam ga Malam Ubaidullah ya ya sauka network ya dan samu matsalar network. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. barka da wannan lokaci da muke magana kana magana da nazifi shehu jibiya malam nazifi shehu muna maraba da kai bismillah da fatan malam yana cikin ƙoshin lafiya alhamdulillah malam nazifi muna wa Allah godiya Allah ya taimake mu amin amin malam wani dan jawabi ne nake so in yi to bismillah ce kai malam malam ku ne magada annabawa sannan ku ne wanda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nabi me koyi da ku eh ba kai daidai ba na'am ina jin inda ku kai dai inda ku kai daidai na ce to amma malam na ji malamai sun ce zagin musulmi fasikanci ne amma malam me yasa a matsayin ku na malamai kuke fitowa kuke zagin manya-manyan musulmai manya-manyan dattijawa a matsayinku na malamai to malamai a mu na wanda ba da ilimi ya haƙuri ya haƙuri abinda nake so bari in karata a yi haƙuri malam wata tambaya ce wannan kaga mai zaman kanta wacce ba ta ma da alaƙa da abin da kuke tattaunawa ka iya kawo eh. daga ƙarshe ko kuma tunda ka riga ka faɗe ta to zan amsa maka ita amma yanzu me yake eh. da shi wanda yake da alaka da karatun namu na yanzu yanzu ne gaskiya bani da komi yanzu na shigo ka na ga nan baka na shigo ka to kana jin maganar da muke yi muna magana kan wajabcin imani da abin da manzon Allah ya faɗa ya yi mana daɗi ko bai mana daɗi ba sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kana tare da mu Ina tare da ku a karan kalla. To duk wanda ya faɗi duk inda magana ta inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba auna ta za mu yi mu ga ta yi mana daɗi mu karɓa ko ba ta yi mana daɗi mu ajiye ba. Gaskiya ne. Idan magana ta inganta to shi kenan ta cika sharaɗin mu karɓe ta matuƙar ta inganta da isnari daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Hello? Eh kana jin mu? matukar maganar ta inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake wajibi shine karba ya ce wai me yasa muke zagi to zagi zagi wato a ce wani ubanka uwarka to gaskiya ni da ban ba na tuna lokacin da nazo na zauna ina karatu nake ce wani ubanka uwarka ka ci uwaka a gaskiya bana bana wannan zagin idan zagi kana nufin yin wata magana mai kaushi ga wanda ya cancance ta gaya wa mutum wata magana mai kaushi ko kausasawa wani lafazi wani ɗan bida'a ko wani zindiki ko wani mushiriki a kausasa masa a kausasa masa lafazi to wannan ba zagi sunansa ba wannan ba zagi ba ne wannan wani salo ne na da'awa wanda akwai shi a ƙur'ani Allah ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da wannan salo ya kausasa wa waɗanda suka cancanci kausasawa cikin munafukai da da mushrikai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim Allah ya ce ka kausasa musu to da haka akwai lokacin da a cikin salo na da'awa kama yanda akwai tausasawa akwai tausasawa faqula lahu qawlan layyinan kamar yadda Allah ya ce wa annabi Musa da Haruna su gaya wa Fir'auna magana mai taushi to akwai kuma waghluz alaihim akwai kuma kausasawa ita ma to hikima da ilimi shine a ajiye kowanne a gurbinsa a ajiye kowanne a gurbinsa kaga yanzu yanda ka kira ni dinnan kai malam wane ne daga jibiya kaga yanda ka kira ni dinnan yanzu na zage ka na gaya ma wata magana mai kaushi ka ban gaya ma wata magana mai kaushi ba a matsayinka na ɗan uwa na musulmi wanda ya bugo yana tambaya kuma yana tambaya kan neman sanin kan abin da bai fahimta ba kaga yanzu shine faqula law qawlan layyinan sai in gaya ma magana mai taushi mai laushi amma kaga da wani ɗan iskan gari ko wani shaidani zimbiki ɗan tijjaniya mai aƙidu na kafirci zai shigo ya yi ƙoƙarin ya dagula wa kansa lissafi to kaga da sai mu ladabtar da shi da lafuzan da suka kamata kafance ni to haka karatun yake haka karatun yake cewa wai wai kawai kullun ya zamana ƙaulan layyinan ƙaulan layyinan to wannan afatu uminuna bi ba'dil kitabi ne wa takfuruna bi ba'd sun ɗauki wata ayar sun bar wata ayar a'a duka za a ɗauka aiki da su duka za a haɗa ayoyin ƙur'ani a yi aiki da su kamar yadda za a haɗa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duka a yi aiki da su to wannan shine amsa kan tambayar da kai wannan shine amsa kan tambayar da kai malam abin nan malam jibiya muna godiya sosai jama'a nan za mu dasa aya sai an ji mu ɗauke da ita wannan lecture da muka yi alkawari za mu gabatar da ita yau din nan karfe tara na dare bayan sallar isha'i za mu biyo waɗannan mutane daki-daki za mu ba su amsoshi da suka kamata insha Allah ta'ala har da wannan wanda ya yi ridda akwai wani yanda wanda ya yi ridda ma gaba ɗaya ce ya fita daga musulunci ma tunda dai musuluncin aka samu waɗannan hadisai a cikin sai ce to shi ya fita shi da iyayensa to shi ma duka za mu biyo za mu tsokaci kan waɗannan abubuwa da suka faɗa za mu sake wa al'umma don mutane su gane gaskiya kuma su rungume ta su ƙudirce ta Allah ta'ala ya datar da mu